الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وغاسي مقام محمود الذي وعد لا إله إلا الله وعده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله بيا بكاتونكم على هيري البركة من مسلاتي من البركة mu da ku duka Allah biya bukatunmu na alheri اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم bukatun mana alheri Allah ya ka biya Allah ka karba ibadun mu wannan masallaci masjidin nabi ke ga barkacin wannan masallaci mai albarka Allah mana roƙo mu da duka baki da bukatun mana alheri Allah ya karba mana arziki mai albarka Allah ka ba mu lafiya mai albarka Allah ka ba mu kiyayewa Allah ka kiyaye mu ka samu wani duniya lafiya Allah ka samu cika da imani mu wani duniya lafiya Allah ka karbi ba don mu Allah mana rukun ka ko duka da muke nan Allah biya katun kuna alheri Allah ya karba Allah ba ku lafiya mai albarka ya ba ku harsiki mai albarka ya ba ku yaya masu albarka masu neman aifo Allah ka ba su aifo mai albarka wanda ke neman aiki Allah ka ba su aiki mai albarka masu neman takarda Allah ka ba su takarda mai albarka mugun ido mugun ji mugun gani mugun kiyaye masu juna biyu Allah ka sauke su ya Allah mana roƙon kawai muke ke neman aure Allah ka ba su aure mai albarka Allah ka karbi ba don muna alheri sa ku dace da alheri ka rufa mana asiri da ke Allah ka ba kowa iko ya zo ya yi aikin hajji ko aikin umara Allah ka tabbatar mana da alheri haka. Allah ka karba mana ka samu dace da alheri masallacin majalin na ke ga muka shigo bukatu na biya nan kwarai Allah muna roƙo ka karbai ba don biya bukatun mu na alheri ka samu dace da alheri ka rufa mana asiri da rufin asirin shi sai aka biya bukatun mu alheri ka ba mu lafiya abin da lafiya rai ce ka samu dace da alheri ka biya bukatun mu na duniya da kewa Allah kai mana aka Allah ka kiyaye mu da wanka kiyaye da sarin mota kiyaye mu da mugun ciwo Allah ka ba mu lafiya Allah ka ɗaukaka mu kan makiyaye kiyaye mugun ido da mugun ji da mugun fari Allah ka karba mu ibadun mu alheri Allah ka sa mu ya duniya lafiya bukatun mu duka baki da Allah ka biya mana wannan muka tuna Allah ka karba wannan muka manta ba mu tuna ba Allah kai ka sani Allah ka karba mana Allah ka karba mana ka sa mu dace da alheri rufa mana asiri da rufe asirin shi ka kan musulunci bisa kan kafirin shi albarkacin wannan masallaci daga nan masjidin nabi ya Allah muna roƙonka Allah ka ba mu lafiya ka ba mu arziki mai albarka zunuban mu Allah ka yafe mana zunuban mu ka gafarta mana zunuban mu ku da ku duka Allah ka gafarta mana zunuban mu now they don't open the, the holder yeah after now they open after, after time. You have to go through this way. Yeah, yeah but before you open from other side, now you don't open side. After 3 o'clock p.m., 3 a.m. So people are there now. Okay. yanzu abin ya abubuwa ya sassake daga nan kwarai Allah Come on.